da wannan kuma zan zakuro mana wani zakakurin malami wanda zai zo ya faɗa mana kalmomi da za su kare mu gashi nan ina ganin shi a zaure ya kuma da jirgin sa hannu yana ambatan Allah madaukakin sarki eh, munir adam oza limami ne shehu malami ne wato shugaba ne na wata cibiya babba ta sadarwa da yada manufofi masu kyau da alkhairi da al'umma a ƙasa kuma gashi matashi da ya zo ya gabata mana da siya a wannan wuri ga munir fane da fadar mashkuran ma'ajuran mu'azzaman wa mukarrama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 manyan shugabanni wuri yana cike da iyayenmu manya-manyan malamai kamar na ya fi dacewa in kuma daga gefe da saurara don yin amfana a muna tare da shugaba mai girma na ƙungiyar jama'atu misalacin bid'a a muhammad balalau tare da sakataren shi a shek muhammad a haruna gombe da babanmu Sautu sunna a yakubu musa hassan da dai manya-manyan malamai yin zai ina shi zana da babban alaran ba da hawan suleiman ah, alhamdulillahi yau kamar yadda malamai suka faɗa shi ne rana na farko daga ranai uku na jifa wanda kowane alhaji yana da zaɓi ɗaya cikin biyu Allah يا بابا mu dama ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Allah tabaraka wa ya faɗa mana ɗalibun jifa ɗin nan zaɓi ne ga wanda ya zaɓi zai yi kwana biyu Allah faɗa wanda zai jinkirta bayan kwana na biyu ya ƙara kwana ɗaya don su zama uku ya samu wuturi shi ma faɗa ne. ɗaukewar itin ɗin nan limanin ta ga a cikin dukkan guda biyu kar ka dauka cewa ni da nayi kwana uku ai na ji wanda ya kwana a'a abin da ake bukata tsoron Allah haka duk wanda ya yi tsoron Allah shi ne ya dace muna fata Allah ya sa mu dace da wanda ya kwana biyu da wanda ya kwana uku kamar da aka sani lokaci zaɓaɓɓe wanda shi ne sinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yi jifa shi ne bayan zawali to amma daga bayan zawali zuwa faduwar rana wannan ijma'an duk wanda ya jifa ya yi amma shin menene hukuncin wanda ya jifa kafin zawali ko ya bari har dare ya yi malamai sun yi ta maganganu tsakanin waɗanda suke ganin ya inganta da wanda suke ganin bai inganta ba to amma jamhur suna ganin idan dai rana ta fito an samu ɗalomar shams ka je kai jifa ba komai idan ɗarura ya sa har dare ya yi sannan ka je kai jifa ba komai to amma mu sani daga cikin darurori mafiya girma da ya kamata a mata wanda za su iya halatta mana canjawa daga zawali zuwa gurubi shams akwai zahama wannan cikowar idan aka ce kowane alhaji mutum miliyan kusan biyu za su ɗauki wannan lokaci na zawali zuwa gurubi shams saboda shi ne zafafan lokaci da aka ijimai akan a lokacin jifa hakika za a iya samun zahama wannan ta sanya shugabanni na kasar nan wanda suke kula da lamarin addinin musulunci da aikin haji suka tsara za a iya raba lokuta tsakankanin a alhazai don su ne su jifa shawarar da zan bayar a idan an ce ga lokacin da mutane ko al'ummar yankin kaza za su yi su yi jifa alhaji karke ga jama'a waɗannan su ne guda su samu wanda kuma Allah ta fara ko ta'ala ya yi mana umarni da mu bi su maskar ba su sa'a wa Allah Allah ya tsara wa qawlu ma'a wa qimu ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله تبارك وتعالى يكرا ومؤمنين يا أيها الذين آمنوا wato da jin wannan kira kasar Allah ta tabaraka ta'ala yana da mutane nau'i nau'i Yanzu zai yi magana da kowanne sai ya ayyana shi yau ya ayyana muminai ba kowa da kowa ba da haka muminai mutu wannan kiran Allah ce ya wanda ku ba da gaskiya da Allah laha ku yi wa Allah da'a kai tsaye wa atiur rasul ku yi wa manzon Allah da'a kai tsaye amma ba ce wa atiur ulil amri ba ya ce wa ulil amri ku yi wa shugabanni da'a in da'ar su ta shigo cikin bin Allah da bin manzon Allah idan suka yi haɗi a cikin bin Allah da bin manzan Allah sai kuka yi sabani to yi ilallahi wai da lamarin zuwa ga Allah mai da lamarin zuwa ga manzan Allah idan aka ce wanne sun yi wani haɗi, za a iya zuwa a yi jifa kafin zawali ko za a je a yi jifa bayan fururu sham sai ka ce sam ni ban san wannan ba ya za a ɗora ni akan wata bidiya da manzon Allah bai ba bidiya ma a cikin ibada ni ba zan yi ba abin da yasa nake wani wannan daren da muka zo nan kuna wajen karfe goma sai aka yi sanarwa aka ce mu shirya za a fara wucewa da mu zuwa arafa cikin dare a da na ji suna ta magana su ba za su tafi ba sai gari ya waye dan haka manzon Allah ya aka ce in kun bari gari ya waye ba mota ya za ku suka ce zuwa za su bari ba zuwa za su tafi ba to kaga a nan an samu karaman ko in ce an samu dan tanazuri to amma sai Allah ya faɗa mana a irin wannan lalle wanda yace ni ba zan tafi ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya kwana sai da gari ya waye tafi Arfa da gaskiye shi waɗanda suka ce ku tafi yanzu su ma da gaskiyar su akwai wata maslaha an samu sabani yanzu kenan Allah shi irin wannan sabanin sai ku maida Allah ku maida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake maida safari zuwa ga Allah a nemi maslaha shine na koma ya ake maida safari zuwa ga manzon Allah a nemi maslaha a koma wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a irin wannan sai mutum da cewa ranar da annabi alaihi salatu wassalam ya hajjatu wadai ko kuma a yana faɗa mana ku zuwa ni mana yadda ake aikin hajji ku zo ku an daga gare ni to amma sai muka ga ranar da ya zo mujtalifa a cikin dare ya ɗauki wasu mutane ya ce gaba amma shi ya tsaya sai ne su ashe ya nuna mana tumur alaihi salatu wasalam akwai ababe da ake mura'atin su domin zartar da wani hukunci da ya turo su ya ce siyo gaba su ɗin ma sai raba su biyu akwai yara ƙanana sai ya ce musu ku tafi amma kar ku yi jifa su rana ta hutu amma akwai ɗaya daga cikin iyalanci sai da ummu salama yana zato sai ce ke kuma idan ki je ki jifa sannan ki dawo mana cikin dare kafin gari ya waye kaga me yake nuna mana ya duba kowa ya duba maslaha sai ce kai kaza amma ni din ya faɗa musu ce, amma ni din zan tsaya sai na yi sallah asuba alaihi salatu wassalam ashe manzo Allah ya buɗe mana kofa cewa ba laifi a duba jagorori domin annabi alaihi salatu wassalam ya kamata mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi mu'amaloli a a halaye daban-daban wani lokaci zai magana a matsayin shi na alkali wani lokaci zai magana a matsayin shi na mufti wani lokaci zai magana limami wani lokaci zai magana likita to anan yau lokaci ko anan yau mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka ya yi aikin hajji a matsayin shi na annabi Muhammadu kuma amirul hajji na wannan shekarar sallallahu alaihi wasallam a bara ba sai na bakar ya aiko ya zama amirul hajji ba to bana sai ya zo da kanshi to ashe a nan amirul hajji yana da dama ya duba misali don haka kofa a buɗe cikin al'ummar musulmi kar mu zama masu jayayya cewa an ce alhazai ku fito mana ranar bakwai ga wata ai manzan Allah takwas ga wata ya fita an ce ku tafi arfa da daddare ai manzan Allah sai da gari ya waye ranar tara ga wata tafi arfa dan Allah kar mu yi wannan haka a wannan lokuta na jifa idan an zo a duk lokacin da aka samu aka ce ku tafi karɓar ne garama in kuma an yi laifi to mu ma mu zo wasu ku ta cikin tsakiyar ranar nan a kafin a fara aikin hajji shugaban tawagar likitoci na ƙasa ya nemi da bi wata 'yar magana mahangar addini a kira alhazai cewa su taƙaita wuta cikin tsakiyar rana don wannan sai ke shafar lafiyarsu. Mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kalli Ka'aba ya girma mata, ya fi kalmomin yabo a kai da daraja sai ce amma a haka ran mumini ɗaya ya fi kyawar Allah. Ashe dole alhaji dukkan waɗannan mashakar ɗin ababen girmamawa ne amma lafiyanka da rayuwarka shi ma abin girmamawa ne abin kulawa idan kana da cikakkiyar lafiya ta ce bayan zawali za ka huta a wanda ya hana ka mu wani ba amma idan kana da zarura, ka fita da sassa nan kun ka bari da dare duk wanda aka yi ya yi daidai kamar yadda malai ya faɗa mana za a je da duwatsu guda bakwai ne so uku a yau akwai jamra ta farko a sura ita ce wanda in ka bar mai ita za ki fara iske za ka jefe ta da waɗannan tsakuwa guda bakwai mutum da kyau ba haɗewa za ka yi ka watsa ba za ka ɗauka da ɗaya ɗaya bismillahi Allahu akbar sai ka jefa na biyu Allahu akbar sai ka jefa malamai sun ce ba duka ne kai sai ka bismillah in ka bismillah na farko kace Allahu akbar shikenan bismillah ta isa automatic za ta ta juya kanta a na biyu a na uku a na huɗu a na biyar a zuwa na bakwai malam ya faɗa mana ba a ɗaukar manya-manyan sabon wani ko duwatsu balle ma a ce kai shi da dillan shekara guda yana ba da wahala wani in da shi da kabila ko bari in samu wata sanda in wanka masa wata duk ba a yi yan sabon wurin nan guda bakwai su ne idan ka gama za ka ɗan yi gaba mai addu'a zalla suna yi salama ya yi addu'a sahabban da suka rawaito sun ce da za ka kwatanta tsawon lokacin da yana addu'a zai shi mai karatun alkur'ani ya karanta suratul baqara ya kai haka sai suka ce sai ka tsaya gwargwadon karanta suratul bakara ka yi addu'a kuma yi shi ma dai maganar da za ta sake dawo da ni ba maslaha kana idan kowanne mutum ya je jama'a ta farko ya yi jifa sai tsaya gwargwadon suratul bakara wajen izin biyar ba in ya je ta biyu zai tsaya gwargwadon suratul bakara wajen izin biyar izin goma kenan to duka mutum da za su yi jifa ne ai za a yi blocking mutane Allah da za ka roƙa kafin ka furta ya san me za ka roƙe shi da haka saboda maslaha kar ka haifar da zama idan ka jefa daga inda ka bar jamra ta farko ka je ta biyu ka kudurce niyoyin ka ya tura sai ka je ta biyu ka jefa kar ka ce ai da annabi ya tsaya ya yi dogon ada wallahi ba wanda ya tsaya da sunna da ni ma sai na ya akwai maslaha sai ka je ta biyu ita ma ka jefa da duwatsu guda bakwai sai ka wuce ta uku wajen aljamra ba wanda ita ce daga ita sai mafi ce maka wato mafi kusa da maka kenan ita ma sai ka jefa da wannan sabon wani guda bakwai kamar yadda malai faɗa mana ba a addu'a wurin manzo Allah sun ma da sunan yi ba sai kawai ka gangara ka dawo ka ga wajifan ka sai ka dawo church ka zauna ka jira ga yi waye wa kuma kuma kai haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sai barka da baki daya barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh التكبير التكبير wanda wani muka saurara daga wannan zaka wani matashi sheik munir adam koza wanda ya gabatar mana da nasiha akan abubuwan da muke tinkara ya kuma yi magana kan wata nau'una da take da matuƙar muhimmanci wanda tana daga cikin abin da malamai ke cewa tasirin shari'a abin da shari'a take so ta cimma akwai kare rayuwar ɗan adam a ciki wannan ne dalilin da ya sa dole a cikin harkoki na aikin hajji a yi la'akari kwarai da gaske da yadda za a kare rayuwar ɗan adam ba tare da an san wancan da rayuwar shi ba wannan babu shakka yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan daga yadda za ka ƙara